sauraron tasha mai farin jini ta White Blood Multimedia barkanmu da warhaka. A yau za mu kawo muku tarihin fitacciyar jaruma Nafisa Abdullahi. Ita dai wannan jaruma sunanta Nafisa Abdulrahman Abdullahi, wadda aka haifa a garin Jos da ke jihar Plateau a ranar 23 ga watan Janairun shekarar 1991. makarantar firamare a Airport Primary School da ke Jos. Daga nan ta wuce Abuja ta yi sakandare ɗinta a Government Girls Secondary School inda ta kammala a shekarar 2007. A shekarar 2009 ne jaruma Nafisa Abdullahi ta soma harkar fim ƙarƙashin kamfanin Alinuhu wato FKD Production. Jaruma Nafisa Abdullahi ta taka rawa a fina-finai da dama kuma fim ɗinta na farko shine sai wata rana wanda FKD Production suka shirya mata. Nafisa Abdullahi ta shahara sosai a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood duba da yadda take nuna ƙwarewarta a harkar. A shekarar 2013 an taɓa dakatar da jarumar har na tsawon shekaru biyu. Sakamakon shirya wani haramtaccen taro na tunawa da ranar haihuwarta da kuma ƙin amsa gayyatar kwamitin ladattarwa na ƙungiyar. sai dai jarumar ba ta kai ga cika wa'adin da aka ɗibar mata ba hukumar da ta dakatar da ita ta ɗage dakatarwar hakan ya sa ta ci gaba da harkokinta. Daga cikin fina-finan da ta fito akwai ‘yar agadas, ‘ya daga Allah, ɗan marayan zaki, fataken dare, guguwar so, har abada, ɗan almajiri, auren tagwaye da dai sauransu. Jaruma Nafisat ba iya fina-finan Hausa kawai ta tsaya ba, tana taka rawa sosai a fina-finan Turanci na Nollywood. Fitaccen fim ɗinta shine Shine Blood and Henna, wanda suka fito tare da Ali Nuhu a shekarar 2012. sanya kafar jarumar a masana'antar shirin fina-finai ta Kanewu take samun nasarori. Daga cikin kambun da jarumar ta samu akwai Best Actress a shekarar 2013 da 2014 wanda City People Entertainment ta bata. Sannan a shekarar 2014 da 2016 ta samu kambun Best Actress na kamfanin Ama Award. Jaruma Nafisa Abdullahi har yanzu a kasuwa take, domin kuwa ba ta da aure, kuma ta ce ba za ta auri ɗan Kannywood ba kowane ne shi. Mai sauraro, wannan dai shi ne takaitaccen tarihin jarumar Kannywood Fisa Abdullahi mai matukar White Blood. Da fatan za ku biyo mu a shirye-shiryenmu na gaba domin kawo muku tarihin wani jarumin ko kuma wata jarumar a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood.